A karon farko kenan da rundunar 'yan sandan suka kira dukkanin bangarorin biyu domin neman bakin zare akan irin tashe-tashen hankula da ake yawan samu a tsakanin su. Koya suka ji da wannan taro? Duk mutumin da ya sai maka ku zo ku haɗa kai ku bayi ku yi shawara yadda ƙasa je jama lafiya. To in kai mai hankali ja kai najari a kai ya ce a wannan ja kai farin ciki da ce. To abun da na gani taron dai lalle ya yi mahimmanci sosai don taron nan abun da na fahimta na zaman lafiya da tsakanin makiyaya da manoma. kuma mun ji daɗin taron sosai sai dai in kana tare da mutum yau da gobe dole wata rana zaka taka shi na kuma ji ta bakin wani manomi Mr Bulus wanda ya halarci wannan taron ya kuma bayyana muhimmancin zaman lafiya don zaman lafiya in ba mu yi zaman lafiya ba za mu mutu tare mutuwa kuma mutuwan banza domin mutum daya ya kashe wani daga can wancan anguwa su kuma sun zo sun rama da biyu mu kuma mun tashi a mu mun je mun kashe biyar su kuma sun tashi sun zo sun kashe goma karshen dai dukanmu ne za mu yi hawaye ko me yasa rundunar 'yan sandan ta fara yin ruwa da tsaki domin sulhun ta bangarorin biyu sabanin amfani da karfi kamar yadda suka saba abdullahi yarima ibrahim shine kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa da tilastawa zai kawo zaman lafiya to ai da wata ba mu kai war haka ba idan ka duba a tarihin duniya yakin duniya da aka yi na biyu ma fa gaba ɗaya an kan tebur ka sake dawo ka aka zo aka yi rubutu mu muna so jama'a su gane a kan cewa arzikin da ake asarar nan fa arzikin su duk wanda ya asarar rai ya yi asara ne fa har abada kamar abin muke so a samu zaman lafiya a samu fahimtar juna amma in aka samu wannan in kun duba za a fi samun maslaha da kwanciyar hankali fiye da amfani da ƙarfi. me makasudin tsamin dangantaka tsakanin manoma da makiyaya Profesa Muhammad Hussein na Jami'ar Fasaha ta Modibo Adama yana cewa. Na farko tukunna shi duniya din ya canja yanzu ba a samun ruwa da wasu abubuwa irin na da. Itatuwa an sassare su, gonaki kusa da gari kusan sun kare. manoma filayensu ƙanana ne masu kiwo kuma matsalansu su ma suna bukatan su zanna kusa da gari masu kiwo su ma suna son abubuwan zamani wanda za su samu su mage su gishiri su menene dole su zanna kusa da gari to sai dai wasu na ganin makiyaya da ke shigowa daga kasashen ƙetare suke haddasa waɗannan fitintinu ko me yasa ba za a ɗauki mataki a kansu ba akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da da kasashen da suke kusa da ita kan cewa makiyayan su shigo cikin Najeriya su kiwo wannan akwai wannan yarjejeniyan kuma yana nan to saboda haka akwai baki su ma suna cikin wannan ko da yake a arewacin jihar Adamawa ana samun irin waɗannan waɗannan tarurruka ko suna haifar da ɗa mai ido? da kwamishina poli ya kira mutane mu ba sabon abu a waje mu ba kowane shekara mai martaba lamido mubi kullum yana kiran mu kuma allah ya taimake mu addu'o'in da ake an taimake mu haɗin kai da muke ya taimake mu kaji dai manomi da makiyaye tushashen baki babu shi. idan har dukkanin bangarorin suka mutunta wannan taro to za a samu sassaucin tashin tashina ahmad alhassan yola arafai hausa